eh da da sai da yau muna tattaunawa da su ai kun ga tsohon shugaban ƙasar Najeriya da sarkin musulmi sun zo haso biyu da malaman Najeriya manya-manya malamai kuma da wasu ma wanda ba su fito hili ba suna kawo goyon bayan su don a ciwo kan wannan matsala da ta shiga tsakaninmu da sai da yau. to yanzu abin da muke sa rai cikin kwanaki masu zawa muna tsammanin insha Allah za a samu eh, shiryawa tsakankaninmu wannan takunkumi da aka addaba ma kasanmu ba kan ka'ida ba za a ɗage shi ya zamanto duk abin da ya shahi magunguna da kalaci da wuta da aka yanke muna sa ran za a dawo da su saboda duk irin sharuɗan da aka ɗora mana mun cika su na farko shine mu nuna mu na tattaunawa mu ai kun ga sun zo mun zabra da su. Na biyu shine a ba su hanyar su ga tsohon shugaban kasa. ai kun ga ma na raka su. Na uku shine a ba da wa'adin da wannan gwamnati na rikon ƙarya zai yi, shi ma an nuna musu taro ne na al'ummar ƙasa shine zai ƙayyade abinda muka ce kada ya wuce shekara uku. Ba yanda ake haɗi bane shugaban ƙasa Jani ya haɗi, a'a cewa ya yi kada a wuce shekara uku wannan shugaban da kuka gani duk abin da yake yana auna abin da talakawa suke so kuma mu muna bayan goyon haka kuma duk abin da zai kiyaye haƙƙi na ƙasa za mu shiga shi duk abin da zai kawo tunzura al'umma wannan ba ma bayan shi kenan tsakaninmu da wannan ECOWAS muna son su gane wannan neman kawo hari da suke so su yi mutane a shirye muke kuma mun san ba su bane ba akwai wanda yake tura su mai tura sun idan yana jin ya isa ya fito hiri ya bari a shirye muke na yi la'akari sakamakon juyin mulkin nan akwai wasu abokan arziki waɗanda ke dafa mu jaka a yanzu ka yanke su ina matakai ko da kuɗa samun na hudu. Duk inda eh, lanho ya canje cancanta a biya shi da kuɗaɗen gwamnati da inda ake sa su hanya ba ta kirki ba. Duk mun ce a dawo a tattara eh, kuɗaɗen al'umma a biya bashi da shi, a biya albashi, a biya a saye magunguna, a biya alawus na 'yan makaranta, kuma duk abin da ya cancanta a yi na tsaron ƙasa. muna yin shi ji Eto eh wannan tilas ai sai an koma an zamna da wanda suka ba da bashi a tattamna a ga yadda za a yaye za a tura a ƙasa abin ya yi yawa eh, ya Bon, je voudrais vraiment vous remercier de votre patience et de votre disponibilité, de votre mobilisation. Je souhaite que les propos que nous avons tenus soient restitués, ne soient pas dévoyés, parce que il y a eu une mauvaise expérience avec un journaliste nous ne souhaitons pas que cela se répète. Nous restons ouverts à tout échange et à tout moment que vous souhaitez poser des questions. Nous restons ouverts. Nos ministres seront déployés, chacun en ce qui le concerne, pour apporter les réponses qu'il faut dans son domaine de compétence, chacun des ministres. Et encore une fois, merci, merci pour votre mobilisation c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Allez, merci. Merci beaucoup.